Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin su ma na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya Haka kuma a kasar Ghana a can garin Kumasi za a iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma shafin mu na yanar gizo a voahausa.com masu gabatarwa. Safina ta sada dangi. Sai kuma ni Usman na Hamadi. Masu sauraro duk ranar Alhamis kamar yadda kuka sani muna magana ne game da harkar lafiya. To yau ma uku ga watan Mayun shekarar 2018 magana kenan. Za mu yi kuma magana ne akan ciwon nan mai suna Alzheimer's a turance wanda ke zuwa da wani irin nau'i na kiɗimewa ko kuma wani nau'i na makyarkata. Shin jama'a me suka sani game da wannan ciwo? Safina me suka dance? Cutar mantuwa ko kiɗimewa ya fi kama masu damuwa a zuciyarsu dalilin yadda suke cikin damuwa dole ne su manta komai fahimtar muke nan in ji Aminu Fatakai Ringin. To bayan mun karanto sakonninku akan wannan tambaya da muka muku a shafukanmu na abota za kuma mu baku dama ta waya ku buga a lambar mu ta alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar don ajiye mana tambaya da za mu miƙa likita ko kuma abin da kuka sani game da wannan ciwo. Mm. To yanzu za mu fara da amsoshin tambara da muka muku a shafukanmu na zumunta na cewa mai kuka sani game da ciwon mantuwa ko kiɗimewa. To Adamu Musa Shehu girgire ya ce, Ba shakka yau da gobe akwai masu irin wannan ciwo da yawa cikin al'umma domin za ka ga mutum ya je unguwa da abin hawansa sai ya bar abin hawan nasa ya dawo da kafa sai daga baya idan ya dan huta sai ya tuno ko kuma ka ga mutum ya je kasuwa zai sayi wani abu amma sai ka ga mutum yana ta dawururi ko dawurura kenan a cikin mm. kasuwa ya manta abin da zai saya Allah dai ya yaye mana dukkanin matsalolin da ka iya addaban mu ko kuma wannan cuta amin Amin. Sai mai turare Sultan mai turare gwadabawa ya ce yau da gobe sai Allah. Aikuwa wannan cutar mantuwa da kiɗimewa ana samun su ne ta shigar iska. A duk lokacin da aljannu suka shafi jikinsa a lokacin ne yake kamuwa da wannan cutar ta hanyar mantar da kai abubuwan da za ka yi. ko kuma kiɗimewa ta hanyar gusar maka da hankali har ma da tunaninka da hankalinka. To za mu je a wurin likita. e, sai kuma Muhammad Bako Jatkori da Magaran. ya ce a gaskiya abubuwan da suke haifar da cutar mantuwa suna da yawa daga ciki akwai shaye-shayen kwayoyin sa maye sai mun ji daga masana mun gode. sai prince hussaini mika rijau ya ce salam yau da gobe ikon allah hakika kashi 85 cikin 100 tsofaffi ne ke fama da irin wannan cutar ta mantuwa yayin da ragowa kashi 15 yara ne da matasa Iliya mai shayi garki ya ce salam yau da gobe hakika mantuwa da kiɗimewa mu dai a sanin mucuta ce ba karama ba Allah ya mana katanga karfe da ita amin. To amin. Sai Mansur Baba Wura na faɗa ya ce salam filin yau da gobe da fatan kuna lafiya. Muna addara Allah ya Allah ya raba mu da kamuwa da irin wannan cutar ta mantuwa waɗanda suke fama da ita kuma Allah ya raba su da ita. Amin. sai gali suraja faki ya ce eto eh a zahirin gaskiya ba ni da wata masaniya dangane da wannan cuta ta mantuwa to amma na san dai ita na na san dai da ita ko don mm. haka ina nan alaɓe domin in ji abubuwan da za a tattauna a kai don Allah ku tambayar mana likita hanyar da za a bi a kare kai daga kamuwa da ita. To sai Bello Ahmed Dasin, Allah sa na faɗi sunan daidai ya ce salam yau da gobe, wallahi ciwon mantuwa ana samun su da dalilai da dama kamar hatsarin mota da sauransu. sai kuma dauda idris ɗan kare-kare ya ce yau da gobe ciwon mantuwa wani ciwo ne wanda yake yawo cikin kwakwalwa ɗan adam musamman ciwon mantuwa ya fi samuwa a cikin mutane masu shekaru da yawa wato tsofaffi kenan ko kuma kananan yara sai muhammad musa dambam sardaunan matasa ya ce a gani na haka yana da nasaba ne da yadda muke tara abubuwa a cikin zuciyarmu ma'ana bururruka na rayuwa kuma ya shafi kowa ba babba ba yaro ba ku tashi lafiya To sai Hafizu balarabe Gusau ya ce hakika ciwon mantuwa ni kan ban san komai a kai ba, sai dai ni ma a wani lokaci na kan tuna sai in ga kamar ban rufe shagona ba, ko kuma na kama ko kwantan ban yi wani abu ba. Mm. To idan muka koma shafinmu na Twitter at Boda Inkaibo ya ce salam malaman yau da gobe wannan cuta ce wacce idan mutum ya yi magana yanzu an jima kuma ya yi musu ya ce san ba shi ya faɗi ba kuma ya haƙiƙance akan hakan cewa ba shi ya faɗi ba amma muna sauraron kuma ji ƙarin bayani. adbapa haruna ya ce mai ɗauke da cutar zai iya aikata wani abu amma in an ce masa ya aikata sai musu saboda cutar ta mantuwa ce muna fatan allah ya raba mu da cutar amin amin sai at arabiyu gmd ya ce salam yau da gobe a zahirin gaskiya ni dai ban san komai kan wannan cutar ba amma saboda mu masoyan yau da gobe ne za mu saurare ku domin mu samu ilimi a wajen ku mun gode da kulawar ku To mu mun gode da jimirin saurari. Mm. Sai daga ƙarshe a Salim Muhammad Wan ya ce yau da gobe ciwon mantuwa gaskiya ko kiɗimewa a gaskiya ɗaya daga cikin biyu ne. Idan an sami mutum to gaskiya bai yin bai ji daɗi ba samsam in abin ya ɗaya daga ciki ne ya same ka saboda haka Allah ya kare mu wata rana kuma sai mu ce mun gode sai sun aiko mana saƙonni. To a ci gaba da turo mana da saƙonni. Mm. to Usman kaji mm, kowa da fahimtar shi kowa da abin da ya fahimta kaji wani ma ce wai aljannu ne shafa eh, aljannu ce shi kuma su Hafizu Balaraba ba sun ce ya manta bai rufe shagon shi ba ko kuma ya manta bai wani abu ta kokonto eh. eh to za mu ji dai ai akwai dai wanda dai ai mantuwa ta dan adam dama eh. yana mantuwa za mu je in za su bambance to amma kafin mu je ga shi likita din ya kamata mu dan ji kuma ta waya daga wasu bangarorin eh, wanda ba su samu shigowa da sako ba eh. su dan kira waya mu ji su kuma mm, ga ma mun samu kira daga Niger to assalamu alaikum alaikum to da wa muke magana kuna magana da Ibrahim mai wakil hula garin mai gosa a Kimba to malam Ibrahim muna jinka me me zaka ce game da wannan ciwo da muke magana na mantuwa ko kidimewa layin kana ta layi na ta da asibitoci idan ano mai da wannan dora sai a aya ai layin shi ba shi da kyau yana yiwuwa eh. da wannan cutar kuma sai a danganta to ai layin ka ne ba ma jin ka wannan abin da kake faɗa mm, to mm. bari mu je katsina daga wurin akimba mai gode eh, a salamu alaikum wa alaikum salam wa ni ne eh, Eh, barka da aiki na ku ne shugaba Iliya mai kanci da shayi bakin kasuwa garkin da tare da Najeriya. To shugaba Iliya barka da shigowa muna jin ka. Eh barka kuma godiya za muku da na ji ma sako na kun karanta min Allah saka muku da alkhairi. Eh ka ci riba bi kenan. <laughs> A riba bi ba. Riba bi ta sabro. To <laughs> to muna jin ka. Yawa. <laughs> Yawa eh. gaskiya cutar mantuwa ko tudewa gaskiya ya danganci da faɗuwar mota ko kuma kamar yadda wannan mutum ya ce shafar iskoki haka. To, to za mu ji a wani likita kai ma. Dama mantuwa kam ana yin ta. Mm, amma da yake dai ga wannan larura ta su to akan haka ne za a tara da abin haka. To mun gode kwarai ga wani kira daga Taraba. Salamu alaikum. Amin alaikum salam. To muna jin ka da wa muke magana. Yawa ni ne mai unguwa ya yi Jauro daga Sunkani Arda Kola Taraba State. To mai unguwa muna jin ka. yawa eh, mantuwa gaskiya mantuwa wani abu ne babba wanda eh, a takaice ina ga wani mantan da har ba ni mamaki hmm. wanda ya tare da iyalin sai tafi ya manta da ita sanda ya kai garin zai sauka ya tuna ya bar matan subhanallah abu bai yi daɗi ba to wallahi ni ma wani aboki na taɓa wallahi kai ishi na gaya muke ya je bus stop ya dawo amma shi ya dauke ta amma ya manta ya dawo ba ya ta sai da gaba ya koma ya dauko da gudu to mm, eh to <laughs> ga wanda ga Bauchi to mun gode ya assalamu alaikum wa alaikum assalam wani ne a Bauchi sunana Muhammad Bello daga Titi Railway, Bauchi nigeria To Muhammad Bello barka da shigowa muna jin ka. yawa an kai da zan yi magana ne akan batun maganan mantuwan nan to bismillah mantuwa wani dai a yanayin zahiri yadda na fahimta mutane da yawa wasu aihuwansu ake da shi hmm, abin ya zamanta kaman abin gado kenan kamar halitta ko halitta wasu su kuma daga idan damuwa ne musu yawa tsananin su shine ke ja musu maganan mantuwa mhm. to mun gode to kaga taba ganin wanda ke yin na kidimewa eh Eh? Ka taɓa ganin wanda ke yana take? Akwai wanda idan damuwa ya masa yawa kamar ko na fannin kasuwa ko lamarin mm. rayuwar duniya idan ya mai yawa sai ga ya zama yanzu za a faɗa mai abu sai ga yayi manci. Mm. To Allah ya sauke. To muna da kira daga Taraba. Mun gode kwarai. assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Da wa muke magana daga Taraba? Tana magana da Zannu da Nufari. To muna jin kamalan Zannu Kana ji? Eh muna jin ka. Amma sai ka rage rediyon ka gaskiya. <laughs> To ni ra'ayi na kan wannan maganan ina kaman wannan alisa daga Allah sai dai ban sani ba idan akwai kuma maganan ciwo ban san me yake kawo shi ba amma ina saurara na ji ko me yake kawo shi. To mun gode kwarai. A ba rediyo. a dinga mm. kashe rediyo yan uwa <laughs> saboda kan rediyo taimaka abin nan ka samu layi kuma ta hana ka magana mm, ba a jin ka eh to ga wani babban mu daga ina ne salamu alaikum Wa alaikum salam. Malam barka da aiki. Barka da war haka da muke magana. Kana kana magana da Shafi'u M Abdullahi a Taraba State Adar Kwala Local Government Zaman Kwambi wasu Yau yan Taraba ranar ku ce na kuna ta shirya eh, ka. To muna jin kamar da Shafi'u. gaskiya muna jin magana akan cutar mantuwan nan gaskiya lamari wannan abu ne babba a wajen al'umma ya kamata a yi kokari a samu mana yadda za a shawo kan lamarin. To mun gode sosai Malam Shafi'u. Kuma a tambaya mana likita ya za a yi mu mutum ya samu kariya kafin nan abin ya same shi to mun gode za mu tambaya ma likita insha Allah to nasarawa salamu alaikum Ano alaikum salam to sai ka ɗan rage dai rediyon ka da ina jin muryata daga cikin rediyon <laughs> ya safinatu da Haji Usman barkanku da aiki yawwa barka ka dai da wa muke magana To kuna tare da Rufa'i Usman kakan Zaria daga nan jihar Nasarawa. To Malam Rufa'i. Ya ya. To gaskiya wannan cuta yana da matukar illa kuma mu abun da muke so a tambaye mana likita to ko yana da magani Eh. Magani to za na rubuta za mu tambaya. To tambaya na kenan da fatan za ku tashi lafiya Allah ya birma mana wannan gida rediyo muna alfahari da wannan gida rediyo. To amin amin. Mun gode kwarai. <laughs> to bari mu ji eh, to ina ga kafin a samu layi safina kin ji abinda kusan duk wayoyin nan wurin guda bakwai da muka karba yanzu mm. yawanci abin da suke magana shine daga abubuwa yayi wa mutane yawa ko mm. kuma an wani ya ce ko gada ko mm, gado wani kuma ya ce iska iska ne wani ya ce kuma meye magani mene ne kariya to duka shi yana cikin abubuwan da zamu tambayi likita ga wani nan to assalamu alaikum wa alaikum salam to da wa muke magana tare da hmm. safinat to barka da warhaka suna ne da ya da da to muna jin ka prinsasi ne mai magana prinsasi bina abdullah daga jihar bauchi najeriya to yau mun ji murya ka prinsasi shi shine ai mm. to muna jin ka eh to to hakika ni wannan ni na saboda ita mantuwa mm. gaskiya mantuwa ni ina ganin kowa yana da ita mm. to abin da shi kuma diman cewa wannan tsufa ne wannan tsufa ne yake kawo shi ni a mm. tunani na kenan ni a nazari na kenan wallahi to to baka da wata tambaya ga likita tashi lafiya to mun ina eh sauri eh, yake yi ya tara gaba a abin sa <laughs> eh, ya ce dai eh, tsufa yake kawo a kidime amma mantuwa kowa yana yi to mm. bari mu ji wannan wani ne daga ina ne assalamu alaikum kana magana da sanusi hasan ne daga jihar kebbi to sanusi barka da warhaka To muna jin ka ba mu gudunmuwa. Yawa ni gudunmuwa ta ni abin da nake gani gaskiya. Mm. Um, shekaru ne yawan shekaru ne ke kawo mantuwa da ilimi waɗannan. Yawan shekaru. To, to mun gode sosai za mu tambayi likita. Akwai rashin lafiya kuma ko iskoki haka. O oh, rashin lafiya ko iskoki to za mu duk za mu tambayi likita. Salamu alaikum. Mun gode sosai Sanusi. ga wani nan to salamu alaikum wa muke tare da shi daga bauchi Yawwa to Usman tare da safinatu barkanku da aiki. Yawwa barka ka dai amma sai ka dan rage rediyon ka ina jin murya ta cikin rediyon ka. To shi kenan kana tare da naku har mai kullum mai sauraron ku Kadora Digaga dan Fulani. Kadora Digaga dan Fulani. To muna jin ka Kadora Digaga. <laughs> To <laughs> Usman na ji ka cika ni alƙawari na. Yawwa to to madalla. Yau wato ai na ji daɗi hakan saboda muna alfahari da ku sosai. To to mun gode sosai mu muna alfahari da ku shi sa muke dan an gaishe ku ba matsala. karanta mana. To shi kenan to muna jin ka ba mu gudunmawa ciwon mantuwa. To gaskiya ciwon mantuwa yana faruwa domin akwai wanda na sani shi ma zai ɗauki wani a mashin sai ya manta ya tafi sai da ya je can ya nisa ya dawo ya ɗauki wannan ashe bai ɗauke shi ba to amma ana zuwa kiwo a manto shanu a dawo yawa kaka kuka manto shanu a yi gaskiya ba a manto da su to mun gode ka dore jigaga to mun gode to mun gode ya ce ba a manta shanu ba a manta tsaye ga wani nan daga kaduna salamu alaikum wa alaikum assalam to da muke magana a kaduna umaru jibo daga kaduna road to kaduna road a kaduna kenan ko a abuja a abuja to kaduna road to za a koma kaduna kenan <laughs> to mun gode eh, to muna jin ka yawwa to cutar mantuwa dai Ko kowa sani mafi yawa tsofaffi ke yin ta. Eh. Domin wani idan ya dan shekara ya ta haka sai ya ga wani lokaci sai ya kudurci zai yi kaza. Hmm. Sai ya ga kawai ya manta da abin da yake yi. Kan eh. sai a ce ah, a Saka ka za ka yi kaza kuma za ka ce wallahi na manta. Saboda haka tsofaffi ke yin ta maganan cewa wai tana da magani hmm. maganin ta kawai sai an koma ga Allah. To in ba ko an koma. To bari mu je likita haka zai ce mana. <laughs> Za mu tambayi likita kai ma mu je. Kai mun koma ga Allah mana. To mun gode Umar. Eh. Za mu tambayi za mu tambayi likita mu je wannan ba ta da magani sai an koma. Cutar mantuwa ne ne? Eh shi ne cutar mantuwa muke magana waye ke magana. Eh, eh, daliti mai suminti ne daga karamar yaron alhaji usman kwano da karamar kumar gwaramin jihar jigawa tarayyar najeriya to malam daliti mai suminti muna jin ka sai ita dai cutar mantuwa gaskiya mafi akasarin ta dai an fi yin ta dai idan mutum ya manyanta. Hmm. gaskiya saboda idan mutum ya manyanta zaka to abubuwa da yawa ma za ga sun saushi hmm. kawai sai maimakon zai kaza sai ga ya manta hmm. abu ma zai ma sai ma idan ma ya zauna ma sai daga baya ma ya tuno sai kuma abin da yake eh to kai kakan yi irin wannan mantuwar To shi yaman manta ya eh, yi. <laughs> Ko ya yi shekaru. Ya eh? manyanta ne Usman. Kai ka manyanta? yaro na ma ba. Ah, <laughs> matashi ne, ka ji ko? Na ji kuna tarbo mana ne masu shekaru. Ah, shi wata shi ne Usman. Dama dan Allah ina so rika samu ina ta lalamar ku sau da wallahi ba na samu. Abin ka san sa'a. Amma so ka hada ni idan na samu ko da daddare ne idan na kira a ce ina kira ta shiga. Ah, da daddare? Da ba za mu iya haɗa mu. Da ba za ka yi magana. <laughs> Irin shirin dare yake magana shirin oh, <laughs> ai baka sani ba yanda abin yake in an kira sai ɗauka kawai ake sannan sai a ga suna sa'a ce abu <laughs> mun gode sosai ya ce kwaɗanin an kira sai kawai mu ɗauka <laughs> ai wato an kira ne rabo ne abin in ka kira eh, aka daga sai su tambaya mu jiwa daga ina ne sai su kuma yanzu Usman abin da na dan lura mm. sai ka kamar in aka samu gari daya sai ka ga garin waye garin ke eh, ta samu rana to yanzu kin ga akwai wurin taraba din nan wurin kira hudu ya mm. shigo ga nan Bauchi ma wurin kira uku ya shigo mm. to kin ga haka yawanci to abin sa'a ne eh to sannan maganan wannan mantuwa din da muke yi kar manta za mu tattauna da likita ne yanzu bayan mun dan shakata kaɗan mun dawo bari mu dan zuwa karbi OA ko ma dan samu mu sararawa sannan mu koma ga likita gidajen rediyo aikin a gurin ku suke go sarfili kenan dan mutanen shi ma ya wake mana ya eh, wake mana biyo e kam to mm. shi ne amma ba namu ba mm, eh, ba hashin gumel ba eh, yawa <laughs> to mun gode sarfili da wannan waka taka ta BOA a to kai tsaye kamar yadda muka ce Sabina eh kin san likita ba za mu bar shi a baya ba mm, eh saboda haka bari mu je gare shi salamu alaikum Wa alaikum salam. Rahmatullahi wa barakatuhu. Gashi muna jin shi daga daga. Eh yau gashi da eh <laughs> ah, Dr. Salu Ibrahim koi fa barka da warhaka. Barka ke dai ya aiki Usman. Barka da shigowa Dr. Ni nan ga Safina muna ta fama. Barka da Safina ya <laughs> aiki. Lafiya kallon. Yawwa. To ka ji abin da muka tattago ah, Alzheimer's disease wanda kai kanka kayo a sakon da muka na fara ma magana kace ah, za a iya kiran maganar da mantuwa. za ka iya fayyace mana menene mm. wannan cutar? to shi dai ciwon mantuwa wato wani ciwo ne wanda yake ya fi addabar tsofaffi mm. wato mutane masu tsawon shekaru har da yake akwai waɗansu shiruta mm. wanda yake sukan addabi kowa hada da ƙananan yara wanda yake ba su ba mm. to amma da shi ciwon mantuwa kamar ne wato da nan turanci wato ciwo ne wanda yake daba tsofaffi mm. wato bincike ya nuna cewa shi wannan ciwo na mantuwa wato ana ganin shi kashi shida a cikin waɗanda ke da shekara sittin da biyar mm-hmm. wato kashi shida a cikin mutane masu shekara sittin da biyar da rayuwa mm. aka samu wannan ciwo na na manto wato dementia eh. amma waɗanda suke tsawon rai sai ka shekara tamanin da biyar mm. wato alƙalumar sun kai kamar kashi ashirin don cika mm. sani. Eh wanda suka kai kamar tamanin. Ta kenan tamanin da biyar. Da biyar o. Oh. Wato har ya kai kashi ashirin eh ana mm. samun ciwon cikin kashi ashirin. To kare kenan ciwo ne wanda yake ya sa da ka in Allah amka tsawon rai to an fi sa ran shi wannan ciwon ya da ka. da wanda yake da ƙurshiyarsa ba a faye ganin shi kafin shekara 60 ba mm. amma na ga maka ana iya samun shi a ƙananan shekaru mm. da ya danganta da me ke faruwa eh to na ji eh, kaman kafin ka yi nisa kaman kuna cewa akwai dementia akwai kuma alzheimer's nan menene bambancin su ko kuma me alaƙa su yawa yawa ita Alzheimer's disease ko Alzheimer's dementia ita ma mm. dementia ce. Mm. Ita nau'i ne na mantuwa wanda yake idan aka yi bincike za a ga wasu abubuwa a kwallon ɗan adam bil adama mm. waɗanda kamar wani abu ne ke tsira a ciki. Wato da turanci akwai abin da ake amyloid protein wato za a gan shi. Shi ne to kuma saboda akwai yanayi na dalilin waɗansu sinadarai da babu mm. wanda yake shi kuma da dalilin da babu su mm. saboda wani abu ne wanda yake ana iya yin gado mm. a cikin bil'adama ina da fassarawa da hausa ina eh. tunanin kalmomi zai amfani da shi ne a hausa eh, wato a takaice ita wannan ita wannan alzheimer disease ita idan aka yi wannan binciken za a ga waɗansu sinadarai waɗansu abubuwa a kwallon wanda ke da ita wannan ciwon. Mm. Ita kuma sauran ciwon na dementia babu, mm. saboda dalilan suna da yawa. Mm. Misali wato ita Alzheimer's disease ana iya gadon ta, wanda misali aka samu wani yayi yana da ciwon Alzheimer's. Ko kanan shi ko shi yana iya yi. Yana da yana iya yi, yana da wato yana iya yi. Yana da wato karfin da zai iya yi yana da yawa. Kasan kasan yiwuwar eh, iya yi. Eh, eh wanda ke tahin tana bin ya a cikin zuriya kenan mm. idan wani ya yi a cikin zuriya kutu akwai um, yanayin cewa kai za ka iya yana da yana da yana da karfi da kyau mm. da yawa ka san kwasa na ba zai yi ba eh na gane <laughs> amma yaya mantuwar yake karfin mantuwar yawa karfin mantuwar wato ga wanda ke dan uwan shi ya yana da yawa mm. shi ma yana iya yi ko wanda mahaifinsa ko uwarsa ko antinsa ke da yana iya yiwa shi ma yayi mm. kuma alaka tana da ƙarfi eh. to ita ce alzheimer's mm. kuma ita tana dalilin da ana iya gado kuma akwai wani sinadari ne da ba su da shi wanda ke kawo shi wannan abnormal eh. protein wato mm. sinadari ya eh. taru a cikin su. ya halaka abubuwan wato jikin wato abubuwan sinadaran kwalwa wanda ke iya wato wanda ke daure da wato wato hmm. eh, eh, eh, ne information irin bayanai iya bayanai hmm. na sunayen abubuwa da <laughs> iliminsa hmm. da ah, sanin gari da waye jama'a da sauransu. Memorin dai. Wannan shi <laughs> yawa shi eh to shi. To shi sanin yanayi wato to yana kawo wannan. To banda. To zai manta su gaba ɗaya ne? Zai manta su gaba ɗaya ne? Eh? Duk zai manta su ne wa'annan abubuwa? Kaɗan a kaɗan kaɗan ne mm. amma shi ciwon ci gaba ke yi ya mm. fara bai ci gaba ne mm. kuma bai da takamaiman maganin da ya da shi sai da ɗan yi a ɗan taure shi kaɗan zai ci gaba ne kaɗan ya fara kaɗan tun kana iya zuwa yawo ka dawo Haka ya kasance kana bata a ya kasance ba ka iya ma faɗin sunayen tufafi ko sunayen wanda ka sani abokanka ko da iyayenka ko kannanka ka mata sunayen su ya mm. kasance ma abin ya kawo wato mutu kasance ma ya ta ya cisa. Abu ne wanda ke yana yana yana girma ne da kaɗan har girma. Eh, ita kuma ƙarama ko karama karama. Eh to banda ita wannan ah, banda wannan Alzheimer disease mm-hmm. akwai ciwon mantuwa saboda sanadi da yawa. Mm-hmm. Babban sanadin ciwon mantuwa shine ciwo na stroke wato shanyewar jiki. Mutum wanda ke cikin shi ashin ya nan mm. saboda bugun hawan jini mm. to wannan suna iya samun ciwon mantuwa dementia amma ana mm. karanta da dementia saboda eh, abin nan faruwarta saboda fashewar wato hanyar jini ne a cikin ƙwallon mutum wato ya wato su suna iya sa masu stroke wato bugun jini yana samun dementia eh, sannan mutanen da ke da eh, mutanen da ke da ciwon hanta da ciwon koda mm. idan ciwon koda sun tara wa sinadarin yuriya da yawa mm. sukan samu dementia mm. da ciwon hanta kuma sannan mutane wanda ke basu da vitamins wato wasu sinadaran nan na wanda ke taimaka wa jiki ne kamar wato shi vitamin B12 akwai cikin akwai B1 B2 B3 akwai B6 akwai B12 to B12 din shine waɗanda ba su da shi suna samun da nan sha. Eh, to magana aljanu ba sukan harbo ne can? Usman ka riga ni tambayar eh. da zan yi. <laughs> A'a, sai dai sai dai su aljanai sai su kawo jin wato cin hauka ko wani abu daban, mm. amma ba su kawo da nan sha. Oh. Sai dai akwai ciwon iska daji, mm. wato kansa ko tuma daji ciwon daji, mm. shi ma yana iya kawo da nan sha mantuwa, sannan ko kuma a samu rauni. Eh, rauni a ka mm. don yan dambe wani cikin kansu ko faɗuwar mota yawan rauni a mm. ka ina mm. iya sa ya haɗa ne wani sa a samu wato da sha eh. kaga ba akwai ciwuka namu wani masaba da su kamar ciwon sida mai kare garkuwar dan adam ciwon sida eh. ciwon ne wato HIV kenan yawa sanar da ciwon syphilis dan zariya ne da dan zariya wanda ke ina addabar abin da al'aura ne amma kuma yakan je haurin kwakwalwa shi ma yana kawo dementia so akwai cuka da yawa masu mm. kawo dementia amma ina cuka da bayani suna da magani ga mm. misali da aka yi maganin hiv ko maganin tuberculosis ko maganin shi syphilis za a warke ko mm. aka mai dama mutum eh, vitamin din shi b12 aka ba shi allurar shi zai warke ko kuma mutum na da ciwon koda aka yi aka dialysis mm. aka wanke jinin zai warke amma eh. ita alzheimer's mm. alzheimer's da na tsufa mm. da ta tsufa wanda ke ta ana saboda wannan ba ta da magani eh, sai dai manage wannan yawa eh maguna kuma maguna da yawa da ake da aka yi ta yaraba suna da rage kaifin ciwon kuma eh. suna rage yawa eh suna kaifin ciwon amma ba a tabbatar ba su masu eh. da ba su eh, da ciwon. to ai dole saboda lokaci mm. <laughs> ai kama ka rufe mana komai ka yi bayani a ture kuma insha Allah na san mutane da yawa sun gane me kai magana mun gode sosai. Mun gode kwarai likita. yawwa to da fatan dai an ji kusanci nan zan yi sallama a madadin safinatu sodangi sai daniel brown da bada umarnin shirin da injiniyan mu ne yau sai kuma ni usman ahmad kabara nake cewa mu zama lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka rob makilin sai an jima <laughs> yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su boa ba sa masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo ba ta manta ba wasan